jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu mai albarka wato rayuwar fitattu. Rayuwar fitattu shiri ne wanda ku masu kallon mu da ku kuke faɗin ko kuke buƙatan wanda za a kawo muku a cikin wannan shiri namu mai albarka. To yau ba kamar kullum sunana Fatima Jibrin wacce ni zan gabatar da wannan shiri. A shirin namu na rayuwar fitattu ko za ka iya gaya mana wa kake buƙatar a kawo maka zauren namu na rayuwar fitattu. ina buƙatar a kawo mun bil'o wani babban mawaƙin nan ko za ka gaya mana dalilin da ka yasa kake so a kawo maka bil'o eh gaskiya bil'o ina son waƙoƙin shi kuma mutum ne na gari wanda ina jin labarin shi akan yanayin abubuwan da yake kuma na daɗe ina jin waƙoƙin shi suna gamsar da ni gaskiya so mun gode mun gode in Allah ya da wannan sakon naka zai isa wurin bili'o a cikin shirin namu na rayuwar fitattu a shirin namu na rayuwar fitattu wa kake so a kawo maka biliyo ko me yasa ah, ina so wakan shi saboda yaya waka yaya acting ina so shi haka so muna so mu kawo shi a wannan program ba ya yi mana abu mai kyau so zai yi ya yi taimako a cikin advertisement eh, aikinmu a wannan program so muna son shi ya zo a cikin shirin namu na rayuwar fitattu ko za ka iya gaya mana wa kake so a kawo maka Biliyo. Ko me yasa? Saboda shi ya cancanta a kawo. Wa kake so a kawo mana cikin shirin namu na rayuwar fitattu? Biliyo. Me yasa? Biliyo. Because of his music, his entertainment, the way he's encouraging and to youth of nowadays go to follow a footstep to be a very achieve, great achievement. So we want him to come to our place and enlighten us more on how his music works. Masu kallon mu kuri'a ta faɗa kan BLEO. Hakkin shirin rayuwar fitattu ne ta nemo BLEO duk inda yake domin tattaunawa da shi a cikin zauren namu na rayuwar fitattu.